يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود مو وانا الرانا تأكبر ɗaya ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku wace sai daidai da biyu ga watan abrilu shekara ta dubu ashirin da biyu muna nan a cikin yardan allah da sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha hudu a cikin alkur'ani wato suratu ibrahim alaihi salatu wassalam wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abu ya da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya lokaci ya riske mu akan tafsirin aya ta talatin da bakwai a cikin wannan sura mai girma wato annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da neman taimakonsa da cewa ya tsunar da wasu daga cikin zurriyarsa wato su ne annabi isma'il da kuma mahaifiyarsa hajar alaihi salatu har sai muka karanto a jiya. a lokacin da ya juya zai tafi shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ummu isma'il wato mahaifiyar isma'il alaihi salatu wasalam ta waiwaya ta tambaye ta allahu amaraka bi hada shin allah subhanahu wata'ala shine ya umarce ka da ka ajiye mu a wannan wuri sai ce eh Allah subhanahu wata'ala shi yace in sauke ku a wannan wuri sai ta ce idan lan yudayyana Allahu abada tunda Allah subhanahu wata'ala ne ya umurce ka da ka zaunar da mu a wannan wuri to in sha Allah Allah ba zai tozartar da mu ba ba kuma zai salwantar da mu ba to malam zai maimaita mana wannan aya mu kammala bayani sha Allah sai mu ci gaba na'am annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya sake kiran allah subhanahu wata'ala ya ce rabbana ya ubangijinmu mahalicinmu subhanahu wata'ala inni askantu min zurriyati lallai ni na zaunar da wasu daga cikin zurriyata Bewadin a wani kwazazzabo ghairi zar'in wanda yake babu shuka a cikinsa babu ainihin shuka babu ruwa a cikinsa inda baitikal muharram na zaunar da su ne a wannan ɗaki naka mai alfarma ko ko a wannan ɗaki naka haramtacce wanda duk wani abu wato wanda yake ana iya yinsa a wani ɗaki ya haramta a naka ɗakin ya Allah inda baitikal muharram ba neman kuɗi na kawo su na ajiye ba rabbana liqimus sala ya Allah na kawo su ne domin su tsaye da sallah faj'al af'idatan minan nas ya Allah ka sanya zukata daga cikin wasu mutane ta hawi ilaihim za ta dinga shauƙi zuwa ga waɗannan zurriyatawa warzuqhum min as-samarat Allah ka azurta su daga cikin kayan marmari na yabanya la'allahum yashkurun ko su za su gode maka ya Allah a cikin bayanin da muka fara jiya imamu qatada yana cewa radiyallahu an abinda ake nufi da wadin ghairi zizar wato wani kwazazzabo wanda yake ba ma abokin shuka ba yace makka wato shine garin makka lam yakun biha zar'un yawma iz domin a wannan lokacin babu shuka a cikin garin makka ana kiran makka makka ana kuma cewa da ita bakka malamai suka ce ana cewa da ita makka ko bakka saboda do da mutane suke yi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi bakkata ana kiranta da makka ne ko bakka saboda cincirindo da kuma ainihin dandazan mutane da suke taruwa a wannan wuri annabi ibrahim bayan ya ajiye ainihin zurriyansa ya yi addu'a ya ce ya allah na zaunar da su ne a wannan wuri domin su raya wannan gida naka da bautan allah subhana wa ta'ala.' malamai suka ce abin da ya sa ya keɓance sallah da ambato saboda girmanta a wurin allah subhana wa ta'ala. sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin na musulunci sallah ita ce duk mutumin da ya batta ya kafirta kamar da zuwa cikin nassin hadisi al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar duk mutumin da ya bar sallah ya kafirta sannan kuma abin da yasa ya gabatar da sallah akan sauran rukunai bai ambato ba saboda ita ce farkon abin da za a fara tambayan bawa ranar alkiyama idan Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka sallah ta tsayu to ana kyautata maka zattan wasu ayyuka waɗanda sai shekara shekara za a yi ana sa ran za su kyautata saboda duk mutumin da ya iya kare amana wacce Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura masa kullun sau biyar kullun ya zo sau biyar ba a same shi da sabawa ba ba a same shi da fashi ba to ana sa ran wani abu wanda zai kewayo shekara kamar dangin hajji dangin misali zakka dangin azumi da irin waɗannan ana kyautata zaton cewa waɗannan abubuwa zai rike su malamai sai suka ce to abin da ya sa a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faj'al af'idatan minan nas wato ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane bai ce af'idatan nasi ba saboda inda yace afidatan nas to hatta yahudawa da kiristoci da kurdawa da turkawa za su yi dafifi wurin zuwa hajji saboda ba a yi kaidi ba amma da ke faji al'afidatan minan nas ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane ashe akwai wanda zai dafifi ya je akwai wanda ba za shi ba duk mutumin da ka ganshi a wurin nan ana kyautata zaton cewa musulmi ne ya yarda da Allah subhanahu wata'ala ina fata muna fahimta wannan ita ce hikimar da ta sanya annabi ibrahim ce faj'al afqidatan minan nas sannan anan in ka koma larabci akwai ainihin maf'ulun bihi da aka share abin da yasa bai ambato shi ba a larabci ba a iya hada ainihin majruri da kuma maf'uli misali bai ce faj'al afqidatan minan nasi rijalan ka sanya zukatan wasu mazaje ba bai ce haka ba saboda larabawa ba su yin haka amma sukan ce qatalna min bani fulan ba su cewa qatalna min bani fulanin rajulan saboda min bani fulan ina, min afidatin nas ya tsaya a matsayin abin da kake so ka bada labari don haka haɗa su kuma a cikin larabci babu hikima ka hada wancan sannan ka haɗa wannan in ka ga wannan ya tsaya a madadin wancan in ka ga wancan kuma ya tsaya a madadin wannan to har wa yau idan ka duba a nan annabi ibrahim ya ce inda baitikal muharram a wurin ɗakin ka mai alfarma ko ko a'a a wurin haramtaccen ɗakin ka malamai sai suka sanya alamar tambaya a nan menene yasa ake kiran ɗakin Allah subhanahu Ta'ala da haramtacce ko ko a'a ɗakin alfarma sai suka bada amsoshi kamar haka suka ce dalili ana kiran shi ɗaki ne haramtacce saboda Allah subhanahu Ta'ala ya haramta ma duk wani azzalimi ya ci shi da yaƙi sai zai lokacin da aka wajabta cewa za a ci shi da yaƙi ɗin domin akwai lokaci da zai zo za a ci garin makka da yaƙi za a rushe ka'aba amma in lokacin bai yi ba makka na nan da alfarmanta haramtacce ne ga wani azzalimi ya nufe ta da makirki ko da fisa face sai Allah ya wulakanta shi zance na farko kenan zance na biyu malamai suka ce a'a abin da yasa ake kiran shi haramtaccen daki, saboda a lokacin da ruwan tufana lokacin annabi nuh alaihi salatu wasalam ruwan tufana ya mamaye duniya gaba ɗaya to bai ci ɗakin ka'aba ba don haka sai ake kira shi da sunan ɗaki ne haramtacce saboda an haramta ma ruwan tufana ya goge shi ko kuma ainihin ya shafe shi zance na uku suka ce a'a abin da yasa ake kiran shi haramtaccen ɗaki saboda duk wani ɗaki a cikin duniya abinda za ka iya yi a cikinsa ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala yana da haramcin abinda za ka iya yi a ɗakin ka je ka yi shi a ɗakin Allah to wannan shine dalilin da yasa ake kiransa wato ɗaki mai alfarma sannan har wa yau malamai suka sake sanya alamomin tambayoyi suka ce annabi Ibrahim a lokacin da ya je ya ce rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ya kira shi kwazazzabo sai kuma ya yazo yace inda baitikal muharram a wurin ɗakin ka haramtacce ko ko ɗaki mai alfarma yaya zai kira shi da ɗaki bayan ko ginin bulo ɗaya ba a sa ba kuna fahimta kuwa saboda fili ne ya kira shi kwazazzabo ya ce na saukar da su a wani wurin da babu shuka babu ainihin yabanya babu ruwa babu komai to kamata ya yi sai to na saukar da shi a ɗakin ka inda babu ko da bulo ba a sanya ba amma sai kira shi da ɗaki ɗaki kuma mun sani cewa ɗaki bai zama ɗaki sai da in an gina zai na da kusurwa ne guda hudu misali sannan kuma da rufinsa to amma menene yasa ya kira shi ɗaki bayan ko gini ba a yi ba nan ma malamai sai suka ba da amsa kamar haka suka ce abin da ya sa ya kira shi da ɗaki haramtacce saboda a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala za a gina ɗakin alfarma a wannan wuri don haka sai abinda malamai ke cewa itibari masa ya kun lura da abin da zai je ya dawo sai kira shi kawai da daki saboda ya tabbata a cikin ilimin Allah za a gina ɗaki a wannan wuri amsa ta biyu saboda Allah subhanahu wata'ala wannan ɗan tsukukun wurin na ɗakin Allah mai alfarma an haramta duk wani abu wanda yake gurɓacewa ne ko lalacewa ya tasamma wannan wuri amsa ta uku kan wannan malamai suka ce wato saboda abin da ya sa ya kira shi da ɗaki a saboda a lokacin nan wato ainihin lokacin da ruwan tufana ya sauka ana fahimta wato shedansa an ce akwai ragowan shaidansa a wannan wuri ya zo misali ruwa ya zo ya tafi amma akwai gurabun ginin ɗakin ka'aba a wannan lokacin nan babu abin da ya same sa don haka annabi ibrahim sai kira sa da cewa na saukar da iyalaina a wurin ɗakin nan naka wanda ainihin kakana nuhu ya gina ni ma yanzu zan zo in jaddada wannan gini kamar yadda shi ma ya gina ina fata muna fahimta don haka li yuqimu salah na saukar da su ne domin su tsaye da sallah a wannan wuri faj'al af'idatan minan nas ya Allah ka sanya zukatan mutane su dinga marari menene ma'anan hawi ilaihim a larabci in kana cewa hawa ya hawi ko kuma hawiya ya hawa idan ka ce hawa ya hawi yana daga cikin abinda malaman lugha suke cewa alfaz mutadad wato lafuzza ne wanda yake ana amfani da shi a ijabi da kuma salbi ana iya tabbatar da shi a wurin tabbatarwa ana kuma iya amfani da shi a wurin korewa misali kaman wan najmi idza hawa na rantse da ainihin tauraro idan ya fada ko kuma iza hawa idan ya ɗaukako don haka zaka ce hawa ya fada ko ko ya ɗago ya hawi yana ɗaukakowa ko kuma yana fadawa amma idan ka ce hawiya wato ya ƙaunata ya hawa yana ƙauna hawa a wato shine ƙauna daga kalmar zuciya ka san da ƙauna da zuciya ake ƙauna da zuciya kuma ake ƙiyayya shi yasa wani mai iya magana yake cewa بكيت على سرب القطع إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء آه وتؤينه يميل ومثلي بالبكاء جدير أسرب الهوى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت كذا هويا يا هوى يا كونتا أما هوى يا أوككوكو كما يا فائد to anan sai malamai suka ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane ko ko wasu daga cikin mutane su dinga marari suna bege suna shauƙin zuwa wannan wuri har wa yau malamai sai suka yi bayani nau'uka guda biyu anan shin hajji ne za a yi nufin aje wannan wurin ko ko a'a zaman wannan wuri ne ake da bukatan a yi dukka malamai sun yi bayani kuma kowanne ana yi yanzu kai in Allah zai taimake ka misali ka samu zama a Saudiya ka kaurace wa Najeriya ka koma ka zauna kaga wannan magana ta yi daidai wanda ya fassara ta a haka haka kuma idan waɗanda suka ce hajji ne yanzu nan kai da za a biya maka hajji ka fi kowa jin daɗi za ka yi sallama za ka je ka sauke faralin da Allah ya wajabta a kanka don haka ko dai ta hawi ilaihim wato mutane su yi buƙatan zama a wannan ƙasa akwai daga cikin malamai waɗanda suka fassara ko ko a'a tahawi ilaihim waɗanda za su yi buƙatan zuwa hajji a wannan wuri dukkanin haka malamai sun fassara shi yasa imamu mujahid radiyallahu anhu yake cewa law qala afidatan nas da annabi ibrahim ya ce faj'al afidatan nas ba tare da ya kawo mimun ba to sai yake cewa tahawi ilaihim lazzamat alaihim faris war rum da farisawa da rumawa da turkawa da kurdawa da jama'a daban-daban waɗanda ba ma musulmai ba su ma da sun yi dafifin zuwa ɗakin Allah subhanahu ta'ala amma sai taskace sai ya killace sai ce faj'al afidatan minan nas wasu daga cikin mutane imamu ikrima yace abinda ake nufi da tahwi ilaihim ai qulubuhum tahwi ila albayt wato zukatansu zai dinga shauƙin zuwa ɗakin Allah subhanahu ta'ala irin wannan magana irin ta imamu asa ya faɗa radiyallahu an bi ma'ana Alhaj, wato shi ne hajji imamu qatada a wani kaulin nasa ya ce tanzi'u ilaihim Allah ka sanya zukatan mutane ta dinga jayuwa wato ta dinga bincika zuwa ga ainihin kwaɗayin zuwa hajji shi yasa ka ga wani za ka samu ya taɓa zuwa hajji da kabu kabu wani za ka samu a ce maka ya yi hajji gyaran keke ke amma saboda kwaɗayin ya tafi hajji ya shiga adashi ya je ya sauke faradin da Allah ya masa wani zaka ga an ce a'a adashi ne ma ya dinga yi ya zuba ya zuba ya zuba ba dan komai ba don ya je ya sauke faralin da Allah subhanahu ta'ala ya wajabta masa ashe kenan kaga da wannan muke iya fahimtar cewa Allah subhanahu ta'ala ya amshi addu'ar annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗakin nan na makka yana da alfarma kwarai shi yasa sallah a cikinsa tana daidai da sallah dubu ɗaya a wani masallaci wanda ba shi ba ya tabbata a cikin musnad imam ahmad da kuma riwayar bazzar rahmatullahi alaihima an samo hadisi daga abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salatun fi masjidi hada yin sallah a cikin masallacin nan nawa wato masallacin madina afdalu min alfi salatin fi ma siwa ya fi yin sallah dubu ɗaya a wani masallaci wanda ba shi ba yanzu misali kaga idan da za ka yi sallah dubu ɗaya a wannan masallacin to sallah guda ɗaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fi sallar da za ka yi guda dubu ɗaya a wannan masallaci sannan idan za ka yi kiyasin misali sallah dubu ɗaya za ta yi sallan shekara nawa kullum misali a ce za ka yi salloli guda goma sha bakwai ko kai ke yi to sai a ce sha bakwai sha bakwai har iya adadin da zai kai dubu ɗaya na san sallah ce ta watanni misali ko shekara to kenan yin sallah guda ɗaya a masjidun nabawi yana daidai da salloli dubu a wani masallaci wanda ba shi ba ana fahimta malamai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ci gaba da cewa illal masjid al-haram sai dai masallacin ɗakin Allah mai alfarma yin sallah kuma a masallacin arami ya fi girman lada fiye da sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallah ana fahimta ko yace wa salatun fil masjid al-haram yin sallah a cikin masallacin arami afdalu min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati salah ya fi kai sallah a masallaci na sau ɗari in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wato in kai sallah guda ɗaya a wannan riwaya guda ɗaya a cikin masallacin makka wato ya fi kai sallah ɗari a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sallah kuma a masallacinsa guda ɗaya alaihi sallam ya fi kai sallah dubu ɗaya a duk wani masallaci a doron duniyan nan wanda ba shi ba ashe da wannan muke iya fahimta da masallacin makka da masallacin madina wato ainihin masallatai ne masu girma kwarai shi yasa imamu malik da sauran wasu daga cikin a'imma sun aminta cewa ba a yin idi a cikin masallaci ana fahimta sai dai a farfajiya amma a masallacin makka imamu malik radiyallahu an babu laifi yana ganin halaccin ana iya yin sallan idi a cikin masallacin makka ina fata muna fahimta bayan annabi ibrahim ya yi wannan addu'a ya roƙi allah subhanahu ta'ala sai ya sake komawa ya ƙanƙan da kansa ga abin da yake cewa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam in ka duba duka waɗannan abubuwa addu'o'i ne yake ta kira yana ta kiran allah subhanahu ta'ala rabbana ya mahalicinmu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin lallai haƙiƙa kai ka san abin da muke ɓoyewa ka kuma san abin da muke bayyanawa malamai sun yi bayani nau'uka na bayanai da dama daga cikin bayanin da suka yi na ɗaya ya Allah ka san abin da nake ɓoyewa na jin raɗaɗin rabuwa da iyalina da kuma ɗana ka kuma san abin da nake ɓoyewa ko kuma nake bayyanarwa na ƙaunar iyalina da kuma ɗana fassara ta farko kenan wasu daga cikin malamai suka ce a'a rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Allah duk abinda muke ɓoyewa da abinda muke bayyanarwa ya Allah ka san sa babban sa da karamin sa wannan kuma fassara ta fi ƙarfi kwarai saboda in ka koma ayoyi da yawa Allah subhanahu wata'ala yayi bayani makamanciya irin wannan bayani lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yu'atibkum bihi Allah in za ku buɗe abin da ke cikin zukatanku ko za ku koma ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku Allah subhanahu wata'ala ya sani zai muku hisabi sannan kaɗan kadan koma kasa kaɗan? qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi wallahu ala kulli shay'in qadir in za ku boye abinda zukatanku suka kunsa da abin da zukatanku suka bayyanar Allah subhanahu ta'ala ya san wannan a don haka kenan ya Allah haƙiƙa ka san abin da muke ɓoyewa na alkhairi da kuma sharri Allah ka san abin da muke bayyanarwa ko dai na alkhairi ko ko na sharri wama yakfa alallahi min shay ba wani abu da zai koye wa Allah subhanahu wata'ala daidai da kwayar komai ya fil ardi wala fis sama ba cikin ƙasa ba ba kuma cikin sama ba saboda kai sirri da kake gani a wurinka sirri ne to wannan bayyana yake a wurin Allah subhanahu ta'ala dan adam iri na irin ka shine kake sirrin sirrinka amma duk abin da zaka je ka dawo Allah subhanahu ta'ala ya san inda ka baro ya san inda kake ya san inda kake ne ina fata muna fahimta saboda kafin ma a yi ka ya riga ya san abin da zaka yi ya san abin da zaka ci ya san iya shekarunka ya san tsawon yadda zuciyarka za ta buga ya kuma san yadda ajalinka zai sauka to me kake da shi kenan da za ka ɓoye maza? ana fahimta alhamdulillah ka duba ka ga bayin Allah a cikin kowane irin yanayi suka tsinci kansu sukan gode ma Allah subhanahu wata'ala ka duba ka ga a lokacin da aka karkara azzalimai aka kashe su Abu Jahal aka kashe su abin nan su Abu Lahab su Uqbat ibn Abi Mu'ayth su An-Nadr al-Harith manya-manyan maguzawan kafiran Qurayshawa Allah subhanahu wata'ala sai ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zimnan da ya gode masa فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala haka kuma idan aka tashi alqiyama kowa ya samu littafinsa, ya anshi tikitin sa na dama yayi dama ɗan wuta Allah ya tsare yayi wuta to za a ƙarƙare ma wannan farfajiya da gode ma Allah subhanahu ta'ala Allah yana cewa wa taral mala'ikata afina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin in an gama sakamako kowa ya ansa to sai kuma a maida al'amari a ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala haka addu'a in an karkare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala shi ko aiki kai ka karkare ka sauka lafiya to Allah kake gode ma subhanahu ta'ala ai kaga da aka saukar da littafi Allah subhanahu ta'ala ya gode ma kansa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ana fahimta sannan kuma da ya bamu ni'ima ta halitta gaba daya sai ya gode ma kansa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin abai baɗai saboda babu wanda ya ce Allah ka halicce ni shi ya ga dama ya halitta ka don haka bayan ya gama sai ya halitti kansa subhanahu wata'ala haka kuma halittun sama bayan an kammala sai ya gode makansa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي wa مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشيكي ننكاقا duk irin halin da mutum ya koma ya je ya dawo ya kasance mai yawan gode ma Allah subhanahu ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mumini al'amari ne na ban mamaki walaita zalika li ahadin illa lil mu'min ba kowa ke da wannan hali ba na zasha'awa irin mumini in asabathu sarra idan dausayi ni'ima ta same shi shakara sai ya gode ma Allah subhanahu wata'ala fa kana khairan la haka din kuma shine alkhairi gare shi wa in asabathu darra idan musiba talauci rashi misali ya same ta sabar sai ya yi haƙuri fa kana khairan la wannan kuma shine alkhairi gare sa don haka annabi Ibrahim sai ya nanata mana sunnar Allah subhanahu wata'ala yace alhamdulillah na gode wa Allah dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wahaba li alal kibar wanda ya bani a bisa girman shekaruna Isma'ila ɗana Isma'ilu wa Ishaq da kuma Ishaq alaihi masalatu wassalam inna rabbi la sami'u du'a lalle mahalicci na mai yawan jin addu'a ne ga dukkanin wanda ya kira sa abin da ya sa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gode ma Allah a wannan shekaru an rawaito an ce ya haifi annabi Ismail a lokacin yana da shekaru da adadin sunayen Allah subhanahu ta'ala adadin sunayen Allah kuma nawa ne ɗari ba ɗaya inna lillahi eh, wato eh, abin nan tis'atan wa tis'i nasman mi'atan illa wahida lallai Allah yana da sunaye tasa'in da tara ɗari babu ɗaya to yana da irin wannan adadin shekaru Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ainihin haihuwan ɗa annabi Ismail shi yasa idan ka koma kissa a lokacin da wato mala'iku suka zo ana fahimta da suka shiga wurinsa izzakalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun can kasa kenan faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala taqulun فأوجس minhum khifa qalu takaf. takhaf inna wa basharuhu bi ghulamin alim sai suka masa bushara da wani ɗa da za a haifa masa ni. kaga matar tana jin wannan al'amari ana fahimta wa imra'atuhu qa'imatun atan fa dhahikat ana fahimta fa basharnaha bi ishaq wa min wara wara'i ishaq yaqub qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa ba Ali shaykha don ta firgice dan ita ma a lokacin an ce tana da shekaru tamanin da wani abu Ka ga yanzu kuwa tsohuwa yake kara tamanin idan ta haihu za a zo a taru daga birni da ƙauye sama da gabas da yamma za a zo a kalli wannan mata ana fahimta to a can ƙasa in ka koma za ka ce fasakat wajhaha wa qalat ajuzun aqim sai ta yakushi fuskanta ta ce a ah, me zan yi da ɗa dattijuwa ni tuma iri ta wacce ba ta haihuwa saboda duk lokacin da mutum ke da buƙatan wani abu ana fahimta a lokacin da abin ya zo maka bayan tsawon nema da tsawon nema to ka fi riƙon abin da girma da kuma jinjina masa amma duk abin da za ka same shi cikin sauƙi ba baka cika mutunta ka ba shi yasa mai iya magana ke cewa ahabbu shay'in ilal insani ma muni'a duk abin da baka da shi a lokacin nan kana ƙoƙari, ana fahimta ka same shi to abin da ka wahala wurin samun sa kakan martaba shi ka ainihin daraja shi shi yasa annabi ibrahim sai ambaci ainihin girma can in ka koma fa da ta an ja'a bi ijlin hanij sai zo musu da kyafaffan ainihin eh, abin nan eh, abin nan saniya ko dan maraki qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ya gabatar yace ba za ku ci ba suka ce a'a inna ursilna ila qaumi lut mu an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut ya san cewa kenan yanzu halaka ta sauka abin da nake so in nuna abin da yasa ya ambaci girma a wannan matsayi yana da shekaru da tara kamar yadda malamai suka yi bayani aka ba shi haihuwan annabi Ismail sannan annabi Ishaq yana da shekaru ɗari da goma sha uku a wani ƙaulin a wani ƙaulin bakwai Allah ya ba shi haihuwan annabi Ishaq kaga wannan wani al'amari ne wanda yake idan ba iko na Allah ba ƙwana ta'ala a lokacin ka kai shekara tara ai in yanzu ne tsufan yanzu misali sai dai a kwantar da kai a shanya kai ka gaji da rayuwa su ma masu kulawa da kai sun gaji ana fahimta don ba wani abu naka wanda yake cikakken aikin da ya kamata yi don haka shi sa ya gode ma Allah subhanahu ta'ala wani mai iya magana yana cewa inni alama taraina min kibari alamu min haisu tu'kalul katifu wato yake karki ganni dattijo yadda kike gani na dinnan ni na san yadda ake cin ainihin wato ka faɗa saniya saboda dattijo ba kaman saurayi ba ne sabo ba kaman tsoho ba ne ana fahimta shi yasa ya gode ma Allah da ya bashi wannan ya bashi wannan duk kuma a cikin shekaru wanda yake ba ƙanana ba alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a na gode ma Allah nan da ya bani haihuwa a bisa girman shekaruna ya bani ƴaƴaye guda biyu ga annabi Ismail ga annabi Ishaq lallai mahalicci na mai yawan jin addu'a ne shi yasa har kullun nake cewa kar ka damu da yawan abu ka roƙi Allah subhanahu wataala albarkansa ana fahimta yanzu ka duba ka ga ƴaƴayen nan guda biyu kowannen su annabi ne annabi Ismail shine tushen larabawa annabi abin nan Ishaq shine tushen yahudawa dukkaninsu daga al'ummomin nan ko ko jama'an nan guda biyu gaba ɗaya aka dinga samun annabawa ana fahimta dukkanin jikokinsa kaga annabi yaqub ɗa ne ga annabi ibrahim ko kuma mu ce jika ɗa ne ga annabi ishaq a ƙauli na malamai misali sannan kuma shi mahaifi ne ga annabi yusuf kaga shi annabi yaqub annabi ne ɗansa annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne kuna ko fahimta duk kuma daga asali guda biyu to menene amfanin baɗi babu in ka tara su da yawa ba su da albarka irin waɗannan menene amfaninsa to har kullum ka nemi dacewa da albarka daga wurin Allah subhanahu ta'ala ya fi ka nemi tarin abu da yawa babu albarka ana fahimta gashi nan idan kuna bin karatun nan da kyau a lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya saukar da zurriyarsa me yace ma Allah subhanahu ta'ala rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana me li yuqimu sala dan su tsaye da sallah yanzu wannan sallah sai sake roƙon Allah subhanahu wata'ala rabbi ij'al li muqima sala ya Allah ka sanya ni ni dinnan zanto mai tsaye da sallah ne wa min zurriyati ka sanya wasu daga cikin zurriyata masu tsaye da sallah ne rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka anshi addu'ata saboda gaba daya dukkanin al'umma da Allah subhanahu Ta'ala ya aike musu da annabawa sallan nan zaka samu ainihin ana yin ta hatta a cikin banu isra'ila ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كاقع شيء بنو إسرائيل أكوي صلى أكتمس أكوي زكاة سيدة مريم عليها الصلاة والسلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين kaga akwai sallah a ciki kai hatta kiristoci wanda yake mushrikai na ƙurayshawa su ma an gaya mana akwai irin sallar da suke yi amma ba irin tamu ba وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبيح فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سو ما سنة صلى إذن تاسو أما صلى سو سوى تيدا إيهو دا تافي دا هيانية موكما با إذن صلى مبكينا شيسا دا كتكين وصية دا الله سبحانه وتعالى yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka umarci iyalinka da tsaye da sallah wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalinka su tsaye da sallah sannan ka yi haƙuri a kan tsayuwa wurin sauke nauyin sallah saboda duk mutumin da ka gansa yana sallah ya kama hanyar dacewa duk mutumin da ka gansa yana wasa da sallah ya kama hanyar lalacewa saboda sallah ta kunshi komai gaba ɗaya duk abin da kake da tunaninsa sallah ta kunshe shi shi annabawa daban-daban kowane annabi Allah ya aiko za a ce mishi to ga sallah za ka je kai wa aqimis salata li annabi Musa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya annabi Isma'il ana fahimta sannan eh, abin nan ga annabi Ibrahim li yuqimu salah su tsaye da sallah wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya annabi Isa kenan dukkanin annabawan nan gaba daya kowanne wato akwai sallah da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ita ba komai yasa annabi Ibrahim yake ta roƙon Allah sallah sallah ba saboda ka san ita saboda girmanta ba ƙasa aka saukar da ita ba ana fahimta a ina annabi ya anshe ta sallah a sama saboda za a bashi ita sai da aka ɗauke shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa sama ana fahimta shi yasa wani mai iya magana ke cewa wa rusul dunal arshi lam yu'zan lahum hasha li ka maw'idun wa liqa da ya tafi wurin kowa ya tsaya ya tafi ya anso sallah aka rubuto ta hamsin annabi Musa ya ce koma mutanenka ba za su iya ba aka dinga kai koma aka dinga je dawo ya kare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai tunda ta tsaya a biyar ni dai ina jin kunyan Allah ba zan iya komawa in sake cewa a rage ba Allah subhanahu wata'ala sai gaya masa ya manzon Allah karka damu su sallam sallolin nan ku je ku yi ta guda biyar a aikace amma ladaddakin nan na guda hamsin ne kowace sallah ta asuba tana daidai da guda goma azahar tana daidai da guda goma la'azar goma magriba goma isha'i goma jumla hamsin wanda yake da su ne aka rubuta mana me ya su ba goma me ya zahar goma har zuwa ƙarshen salloli to amma tun da an samu an rage ku je ku ta yi a aikace guda biyar amma aladance kana daidai da wanda ya salla guda goma ka abinan hamsin ashe kenan kaga wato sallah tana da muhimmanci kwarai a rayuwar mutum musulmi sannan kuma a musulunci gaba ɗaya shi sa duk mutumin da ya salwantar da sallah ya tozartar da rayuwar shi rabbi ja'alli muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a idan ka koma cikin kiraat, ibn kathir da abu am da hamza da hubaira an samo daga hafs dan asim rahmatullahi alaihim wato suna karantawa biya'il wasf idan za su ci gaba da karatu wato sukan ce رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ان تبت ياؤر أنا فهمتها وقال البزي إمام البزي رحمه الله يأتي دقى ابن كثير ابن كثير يصل ويقف بالياء idan ya karanta yakan tabbatar da ya'un in ma ya tsaya yakan tabbatar da ya'un don haka sai ce rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a'i yakan tabbatar da yawo ana fahimta dukkanin waɗannan kuma riwayoyi ne ainihin tabbatattu imamul qumbul kuma ya sake rawaitowa daga ibnu kathir rahmatullahi alaihi yace yakan yi ishmam yakan yi wa ya'un ishmami a lokacin sadarwa don haka baya tabbatar da ita duk wanda kai a cikin qira'at ɗinnan, nan qira'o'i ne waɗanda yake lafiyayyu sun tabbata a wurin magabatan gashi nan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ci gaba da addu'a kaga a can ya ambaci zurriyansa zurriya zurriya sannan ya dawo kansa yanzu ya koma ga iyaye alaihi salatu wassalam yace rabbana gfirli Allah kai mani gafara wali walidayya da iyaye na guda biyu walil mu'minina sannan ka ji kan mu'minai yau mai qumul hisab <clears throat> a lokacin da ainihin kowa zai tashi domin samun tuhuma ko ko binciken ayyukansa malamai anan sai suka ce to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam <clears throat> in ka koma wurare nafsi sa'ihi ya tabbata cewa mahaifinsa ba mumini bane ana fahimta wa iz qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin ni ina ganinka da kai da ka kuna cikin bata bayananniya ana fahimta wa inna min shi'atihi la ibrahim إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون كذا أن يتبتد شوى أينهم بامومني بني sannan idan ka koma can walaqad atayna ibrahima rushdahu min qab wa kunna bihi alimin id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin da ku da iyayenku kakanni kenan kun kasance dukkani ainihin a cikin bata can kuma yake cewa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 suna nuna cewa mahaifinsa ainihin mushiriki ne ba mumini ba ana fahimta wa in kana wasu suna ganin cewa a'a wai azara din sunan kawunsa ne amma wannan magana ce za'ifiya ba ta da ainihin makama saboda ai ya ce abihi ayoyi da dama ga can wadda kurfil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan Nabiya? إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا har baban ya kare ya ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurli maliya ana fahimta kenan waɗannan ayoyi gaba ɗaya sun nuna cewa mahaifin annabi ibrahim alaihi wato ba mumini bane wannan kuma ba wani abu bane mai girma a wurin Allah subhanahu ta'ala ana ko fahimta ga matar annabi no ga matar annabi lot ga dan annabi nuh wanda yake cewa wanada nu'un ibnahu wa kana fi ma'zilin eh, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' dan sa ya kafirta da nasan alqur'ani saboda ya kira wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin me Allah yake masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm ya nuna ɗansa ba mumini bane ana fahimta haka kuma daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nu'in wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ما ترى النبي نوح ده ما ترى النبي لوط عليهما الصلاة والسلام كافرين يسمتوا أكان كافرين wannan ba ابو بني bane mai girma a wurin Allah subhanahu ta'ala ana fahimta to sai malamai suka ce to anan can kuma yake innahu kana min ad-dallin Allah ka gafarta wa mahaifina lalle mahaifina ya kasance daga cikin mutane ne batattu ba musulmai ba to ya za a yi shin da wannan kenan ya halatta musulmi ya roƙa makafiri gafara ana fahimta kamar yadda muka gani lokacin da stela ta kwanta dama ba ma irin abinda da ba a ji ba wani sarki ya zo da yake ƙasa tana kallonsa ke marata ta sake ce Allah Allah ya shiru ana dai saurari a jibirai da ce Allah Allah ya miki abin da ya dace da ke na ce ka fita sarki <laughs> sarki ka fita saboda ya jinjina ya jinjina ga ke mara na kallon shi ga zuwa basan cutan ana tsaye ga matan ji a kwance ga shi kuma shi yana da ne ya ce Allah Allah Allah zai ce ya ji kanta ne ko ya ce to Allah ya miki abin da ya dace da ke na ce shi kenan salin alin ka fita dama abin da ya kamata ka je kenan in siyasa ta ta dole sai ka je an yi rashe ka ce kai sanu fa sanu eh sanu fa sanu eh a tsaya nan eh, amma ka ce Allah ya ji kanshi da gafara wace gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba maganan gafara sai ka yi siyasa ka ce kai ai mun yi rashin dattijo ya rasu at a wrong time ka sa siyasa lokacin da muke bukatan shi shi ya kwanta dama amma ka jajirce ka ce Allah ji ganshi masa rahama yayi kaza yayi kaza ka saba wa Allah shi yasa malamai sai suka ce a'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ɗauki wani matsayi wanda yake ya yi alkawari zai roƙa ma mahaifinsa gafara kafin ainihin ya bayyana masa cewa shi maƙiyin Allah ne. ana fahimta amma a lokacin da ya bayyana masa makiyin Allah ne karara ba mumini bane don haka sai daina masa addu'a Allah subhanahu wataala na cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana masa cewa mahaifinsa din nan karara ba mumini bane sai ya barranta yace ba ni ba ka ba ka ba ni ana fahimta annabi kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma aka gaya masa magana kwatankwacin haka ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wannan aya ta sauka ne a lokacin da Ali radiyallahu an yazo ya sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna ammaka shaykh dhillil qadimat lallai kawunka ɓataccen tsoho abu talib kenan ya kwanta dama lallai kawunka ɓataccen tsoho abu talib ya kwanta dama a nan sanar sai ce to ka je ka turbuɗe sa kar ka gaya ma kowa komai kar ka ce wani abu amma ni zan ta roƙa masa Allah gafara matuƙar Allah bai hana ni ba sai aya ta sauka ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai yiwuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yiwuwa ga waɗanda suka yi imani su roƙa ma waɗanda yake kafirai ne gafara bai yiwuwa amma a yau muna jin irin waɗannan abubuwa wai sai ka ji mutum wai shi yana kallon alƙibla yana wanke damtse wani wanda ba irin ka ba ya kwanta dama ka ce kai Allah ka ji kanshi da gafara Allah ka sa ya huta Allah ka sa iya wahalar kenan Allah ka haska kabarin ba ku jin wannan to wani irin kwakwalwa gare ka duk mutumin da ya wannan ya yi haram kuma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ana fahimta ba a roƙa ma duk mutumin da ya mutu kan shirka da kuma kafirki gafara ba a roƙa masa sai dai ka yi dabara ka san yadda za ka yi ka kurɗa ka faɗa kawai amma ka ce Allah ya ji kanshi ya kaza ya kaza sharaɗin gafaran wato ainihin shine imani don haka sai malamai suka ce to annabi Ibrahim ya dinga roƙa wa mahaifinsa gafara ne gabanin ya gane cewa maƙiyin Allah ne subhanahu wata'ala a lokacin da ya bayyana masa cewa ba mutumin Allah bane subhanahu wata'ala sai ya barranta daga gare shi in ka ce wai azara ɗin nan wai kawunsa ne to alaika bin nas ko bil hujja ko bil dalil sai ka kawo mana dalili karara daga hadisi wanda ya nuna cewa azaran nan kawunsa ne ana fahimta in ko babu nassi karara to duk maganar tawili babu shi sai a dauki abin da qur'ani ya kawo akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan cewa wai abin da ake nufi da wali walidayya da iyayena wai adamu ne da hawwa yake roƙa ma amma wannan magana tana da rauni kwarai ana fahimta iyayensa yake nufi saboda a can ya ce, waghfir Fili, abi innahu hukiya na ad-dallin don haka sai iyayensa yake magana a nan, ba wai Adamu da hawa'u kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi zuwa gare shi ba A nan, idan ka koma an samu qira'at ko ko riwayat duk da kasantuwan wanda shadda ce wanda yake bata inganta ba an ce ana karantawa rabbi gfirli wali walidi wato ka gafarta min da ni da mahaifina riwaya ce amma bata inganta ba sannan an ce ana karantawa rabbana gfirli wali waladayya Allah ka gafarta min da ƴaƴana wato Isma'il kenan da Ishaq an kuma ce ana karantawa rabbi gfirli wali wuldi Allah ka gafarta mani da ni da sauran ƴaƴana da kuma zuriyata amma duka waɗannan riwayoyi kamar da na bayani wato basu inganta ba a don haka sai ya tabbata a cikin hadisi hadisi yana nuna mana rashin halattin nema ma kafiri gafara hadisin da bukhari ya rawaito daga ibn musayyab an samu daga ainihin ibn abbas radiyallahu anhuma a lokacin da abu talib yake gargara yana haramar zai mutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ya ce masa ai am ya kawo qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah uhajja bika inda Allah yawmal qiyama zan yi maka ainihin hujja da wannan kalima a gaban Allah ran alqiyama Abu Jahl na tsaye akwai Umayya suna tsaye sai suna ce a targabu an dini abaik wa dini ajdadik yanzu shin kai abin nan Abu Talib zaka kyamaci addinin iyayenka da kakanninka annabi yana faɗa suna faɗa sun sallam yana faɗa suna faɗa ƙarshe sai yace dai to shi yana kan addinin kakanninsa ana fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to zan ta roƙa maka Allah matukar Allah ba shine ya hane ni da roƙa maka gafara ba to sai wancan aya ta sauka ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen qauli na biyu an samu daga imamu ahmad bin hanbal cikin musnadinsa rahimahullah daga aliyu dan abi talib radiyallahu an yana cewa sami'tu rajula naji wani mutum yastaghfiru li abawayhi wa huma mushrikan yana roƙa ma iyayensa guda biyu gafara kuma mushrikai ne fakultu sai ni nace masa a yastafiru rajulu li abawai wa huma mushrikan shin kai malan ka taba jin mutum na nema ma iyayensa gafara batin mushrikai ne kafirai faqal sai shi mutumin ya yace awalam yastaghfir ibrahim li abi shin annabi ibrahim ashe ba ya roƙa ma mahaifinsa gafara ba fa zakartu dhalika lin sai na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana annabi sai ya gaya mani wancan aya Wa وما كان Ibrahim إبراهيم لأبيه Illa عن موئدة وعدها إياه فلما تبين lahu annahu عدو lillahi تبرأ منه Annabi Ibrahim. ya roƙa wa mahaifinsa gafara da tsammani lokacin bai gama tantance sanin alƙiblarsa ba amma lokacin da ya gane cewa ba musulmi ba ne mushiriki ne kafiri ne sai ya barranta ya daina masa addu'a don haka da wannan malamai suka cewa haramun ne haramun ne musulmi ya roƙa ma ainihin mushiriki gafara ina fata muna fahimta to an ce da ni lokaci ya insha Allah za mu dasa aya a nan za kuma mu buɗe filin tambayoyi insha Allah idan akwai tambaya malam sai a gabatar da ita yana yi to masha Allah ba laifi ba ne idan an maka abu karama daidai yadda aka yi maka faman i'tada fata fa'tadu alaihi bimithli ta i'tada alaikum wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi? ba laifi ba ne amma sai aka ce wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin inda za ku yi haƙuri akan zalunci da aka yi maka to wannan shine yafi alkhairi ga ainihin masu haƙuri to in ya zamana cewa ka da mutum misali shi bai fahimce ka ba kai baka fahimce shi ba duk sanda kuka haɗu ko dai kai ka musguna masa ko shi shi ya musguna maka to wannan babu laifi in ji malamai sai a tsaya daidai iyaka kawai haƙoƙin nan guda shida wanda yake sun rataye akan musulmai ba dole sai ka shige jikinsa ko ya shige jikinka ba tun da ainihin an kasa fahimtar juna in ka haɗu da shi ka yi masa sallama in yi atishawa ya ce alhamdulillah ka gaishe sa in bai da lafiya ka ziyarce shi idan ya gayyace ka walima ka ansa kiransa in ya mutu ka ainihin raka shi makabarta su sai ka takaitu akan waɗannan haƙoƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zayyana tunda mu'amalar ka da shi misali kai ka kasa fahimtarsa. kuma shi ma ya kasa fahimtar ka kullum ana ya mutu wallahu a'lam to da kai da ire iren ka waɗanda suke neman aure cikin maza da mata kowa Allah subhanahu ta'ala ya haɗa shi da kininsa na gari akwai tarin mata ma da suka bani zaɓo cewa irin eh, wannan majalisi a sa cikin addu'a su ma suna neman mazajen aure to da su da ku ɗin gaba ɗaya Allah ya haɗa kowa da kininsa na gari wato halin da muke ciki a yau sai dai taimakon Allah da kuma kariyarsa amma ta gabas ko ta yamma ta kudu ko ta arewa za ka samu an maka wani da baibayin da yake sai an jefa ka cikin wani irin yanayi to in ya zama na cewa ba yadda za a yi sai an biya wannan ya zama babu lalura ne sai ka ɗauke ta haka sai ka biya amma in akwai alternative wato mafitan da yake zaka iya kubucewa ba tare da ka biya wannan ba to in yi wannan ya fi soyuwa saboda gudun kar ka zama ka ci haram kar ya zanto ka sanya haram kar ya zanto ka sha haram kar kuma ya zanto ka reni ƴaƴanka da haram in zaka iya kubucewa daga wannan hanya a samu wata to wannan shine abin da muke baka shawara da shi na'am wannan matsala ce wacce malamai suka saba a kanta shin tarawih ita ce tahajjud ko ko salloli ne mabambanta wasu daga cikin malamai ruko da wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha annabi sallam bai kasance yana yin raka'o'i sama da guda takwas a cikin azumi ba don haka sai suka ce to duka sallah ce guda daya amma ni ina tare da malaman da suka bambanta sallolin nan domin tarwiha sallah ce wacce ake ana hutawa ita ce wacce muke kiranta tarawih ana yin ta bayan isha'i amma tahajjud in an ce tahajjada sallah ce da ake yi bayan an yi bacci aka taso kaga kenan akwai bambanci don haka za ka iya yin tarawihinka za kuma ka iya yin tahajjud ɗinka sai dai kawai abin da yake akwai da tarawihin da tahajjudin duka in za ka yi kan su wuce rakawa'i guda takwas ina fata muna fahimta ni wannan fatawa ta waɗannan malamai na fi gamsuwa da ita kuma ta fi shiga na daga cikin wanda suka yarda da wannan magana akwai shekul islam munu taimiyya rahimahullah salloli ne mabambanta wannan ana yin ta bayan isha'i kai tsaye wancan ko sai an kwanta shi yasa ake ce wannan ai tarawihi ake ce wancan tahajjud tahajjud a larabci sai ka kwanta sannan kai tarawihi kuwa kana yin ta ne kana hutawa wancan ko ba hutu a cikin ta ana fahimta to Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa abinda yake bamu tsoro Allah ka yi mana maganin sa wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda tsanani suke cikin tsanani da kuncin rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin biya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya marasu lafiya a ko'ina suke cikin musulmai Allah ka ba su lafiya waɗanda suke tsare a hannun 'yan fashin daji a ko'ina ne a wannan ƙasa ya Allah muna tawassuli da wannan bauta da muke ciki Allah ka kubutar da su ya Allah ka mai da su zuwa ga iyalansu da kuma dangoginsu ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa wanda aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa don mutumin da ya fitine mu Allah karka ragwanta masa ka fitine shi da fitintinu daban-daban don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah karka bar shi ya zauna lafiya Allah ka bamu yara masu albarka masu tausayi wanda za su tausaya mana lokacin da muka gaza wanda za su daga hannu su yi mana addu'a lokacin da muka yi kaura Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك